بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله مدعوكين سركي ذا متاشي ذا متشغب دكرة تلتاف الشاطبية منا باب الفتح والإمالة وبين الهفين قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ولكن أحيا أنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي مجلع ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما أتى وخطاياي مثله متقبلا ومحياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة وفي الكاف أنساني ومن قبل جاء من أصاني وأوصاني بمريم يجتلى وفيها وفي طاسين آتاني الذي آذعت به حتى تضوع دلع وحرف تلاها مع طحاها وفي سجا وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالها وبالواو تختلى ورؤياك مع مفوايا ورؤياك مع مفوايا عنه لحبسهم ومحياي مشكات هدايا قد انجلى على الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه yake mana bayani na abin da ya shafi hukunce-hukuncen fataha da kuma imala da kuma attaƙalil nawa kenan uku ina aka ce al'imala aka yi shuru ana nufin al'imalatul turkubara wana ji ana nufin al'imalatu alkubar idan kuma aka ce wa bainar lafafai ne bainar lafafai ne shine abin da ke tsakanin imalatul kubara da kuma fataha wanda ke shi a kira a taƙalil ko kuma a kira shi al'imalatu sogora al'imalatu a sogora ko kuma a kira shi baina baina ko a kira shi baina baina a karatunmu da ya gabata al'imamu shatubiyu rahmatullahi ta'ala alaihi ya tabbatar mana da cewar hamza da kisa'i su ne kan gaba a babin imala wana ji da ke ko asali ma duk duk wani alfu ta'anis suna mashi imala saboda haka abin da ake bukata ka gano asalin wannan alfun din duk alfu ta'anisi ana mata imala ko hakanan duk zawatul ya'i duk zawatul ya'i al'asuliya duk kalmar da take da ya'un ya'un ɗin kuma ta asali ce to ana mata imala ya za a ki gano ya'un ɗin ta asali ce shine ki mayar da fi'ilan zuwa gare ki kullum da ke ko kamar masha sai ka ce mashaitu qada qadaitu kullum da ke ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu to zaki imala ke ce wa qada rabbuka kun da ke ko to yanzu wannan ya za ka gane cewar asalin shi ha'un ne ka ce qadaitu wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi kun ga ya'un ta fito sannan ya ba mu auzan da fa'ala da fi'ila da fu'ula da fa'ala da fu'ala duk wanda ya zo a wannan wazanin ana mashi al'imalatu a Kullu da ke ko al'imalatu al-kubara al'imalatu al-kubara akwai waɗansu alifat da aka rubuta su da ya'un kamar zaka zaka ma zaka minkum min ahadin abadan zaka sai aka sa zayun da kafun da ya'un maqsura ya ara kullum da ke ko wannan ba za a yi mata imala ba za a ce ma zaki ba saboda me saboda asalinta wawun ce domin zaka ya zuku ne ba zaka ya zuki ba ne to daga ƙarshe ce mana duk abin da yake fulasi amma aka yi mai ƙari lokacin da yake fulasi alfin ɗin wawuyin ne ko ya iyin amma da yanzu an mai ƙari da aka yi mai ƙari ya zama ruba'i ko kumasi ko sudasi to za a mai imala ne ƙaunar wahidan ba za a yi la'akari a yi asalin shi asalin shi ba ya umba ne yi asalin shi wawan ne kamar zakka tunda an mata tawdhib yanzu sai a ce zakke qad aflaha man zakke ha. Eh, to ne dai eh, a dunkule mun fahimci dai hamza da kisai su ne kan gaba wa hamzatu minhum ba a dahu. amala zawati ya'i haifu ta asala kulura lura ya'i masu ya'u sai kuma wa fi alfi ta'anisi fil kulli muyyila ku lura da kyau alfi ta'anis da kuma zawatul ya'i waɗannan su ne manya-manyan abubuwan da suke sawa a yi imala sai aka fitar da waɗanda ba a yi musu imala duk da an rubuta su da da ya'un kamar lada da mazaka da ila da hatta da ala ba a cewa ale ko a ce ile an yi tambaya ce ai ga ba ga shi rubuta da ya ba a sai aka isa suna ɗinsu yanzu za mu tashi za mu ɗora daga inda muka tsaya a darasin da ya gabata ƙala rahimahullah walakin na ahaya an huma ba da wawihi imamu shatubiyu rahmatullah ta'ala alaihi ya ce walakin na ahaya sai dai kalmar ahaya kalmar ahya ba'da wawihi da ta zo bayan wawun anhuma imala ta tabbatar daga gare su hamza da kisa'i hamza da kisa'i suna yi wa kalmar ahya imala a lokacin da ahya ta zo bayan wawun kamar wa'annahu huwa amata wa ahya ce huwa amata wa ahaye wa annahu amata wa ahye saboda ahya ɗin ta zo bayan bayan wawun eh? ba asalin yawon din za a duba ba ta ahaya din wawun da ta biyo shine sababi wannan yana tabbatar mana da ƙira'a riwaya ce ƙira'a riwaya ce sai ka tabbatar da ingancin da sanadin ta kafin kai kuma yanzu gashi muna da ahaya ba adal wawi muna da ahaya ba'da fa'i muna da ahaya ba'da thumma ko fa ahayakum fa ahaya bihi al-arda ba'da fa ahaya bihi al-arda kaga sai aka zo da ahaya ta zo bayan fa'un thumma ahyahum ta zo bayan thumma wa huwa allazi ahyakum babu ko daya babu wawun babu fa'un babu thumma imamu shatubi rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce walakin na ahaya sai dai ahaya an huma an ruwaito yin mata imala daga hamza da kisa'i a da wawuhi idan ahaya ta zo bayan wawu wannan ji kyau yanzu za mu ɗan ji hutu kaɗan a kan hamza da kisa'i yanzu kisa'i zai ci gaba da jan ragamar harkar imala ƙalar rahimahullah wa fi ma siwahu a inda ahaya ta zo ba tare da wawun ba ma'ana ahaya ta zo da fa'un ko ta zo da summa ko ta zo ma babu ko ɗaya kamar fa fa'ahayakum kamar fa fa'ahaya bihil arda kamar summa ahayahum ko kuma wa huwa allazi ahyakum ko wa man ahayaha faka annama ahayan nasa jami'a wa man faka annama ahayan nasa jami'a innal ladzi ahyaha la muhyil mauta kullum da ke ko sai imamu shafi ya ce wa fi ma siwahu a inda ahaya ba ta zo da wawun ba lil kisa'i muyila kisa'i shi kadai yake mata imala shi kadai ake wa imala lil kisa'i muyila yanzu hamza ya ja gefe aha ana fahimta karatun da kyau mhm, malama mhm. wawu hamza da kisa'i eh. a inda ahaya ta zo babu wawu eh. akwai fa'un ko sun ko ma babu ko ɗaya to lil kisa'i muyila ga kisa'i kadai kawai ake wa imala banda hamza banda banda hamza kullum da ke ko a karanta mana wa annahu huwa amata wa haya da qumbul kunga ga fataha kenan ko to a karanta mana da khalaf wa ahye ba ya yi fa wa ahye eh a'a maimaita yauwa wa ahye wa annahu huwa amata wa ahye wa ahye yawwa yanzu an zo saba da wani warshu ne wa ahye imala sosai babu wata samanta in jika ce wa ahye kamar kina son ki ta kalili ne wa ahye eh, ye din ya fito sosai wa ahye ha eh amma da muka ce akwai iskali da khalaf kenan akwai ishkal wahaye tunda akwai zai tsaya ne in zai tsaya ne sai alhamza an taba ta eh ba zai tabbatar da hamza eh. a aya kalma ɗaya ce kalma ɗaya ce in dai ba a kar tunda yanzu alhamza ta shiga tsakanin wawun ne da da wancan to a karanta mana da abul haris nan a karanta summa ahyahum da summa ahyahum a karanta da khallat tun da zaman karanta da khalal summa ahyahum imalafa yau a karanta da abul haris eh, eh. a'a summa summa a'a summa ahyahu shine amma malaki tana kusa da takalifa ne eh, ta yawwa eh. eh za ka ci a rage a rage a rage ba nam آه، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير غير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها أكرنت من ومن أحياها دا دا دوري عن الكسائي ومن أحياها أهدا أهدا ومن أحياها ta fakan ma haye in za ka tsaya in za ka wuce sai ka ce faka annama ahyan nasa eh saboda ai sukuni sukun yana hana imala sukun yana hana imala a maimaita yawa tsayawa kenan eh, to a wuce ha faka an kun yi kasuru kun yi kasuru tawassul yake yi tawassul yake yi madda kisa yana mata ja hudu ne kawalin yana ma tawassu ne a tariƙa shatubiya eh eh to kun ga yanzu اذكر مذاهب القراء في قوله تعالى <laughs> ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقفا ووصلا أصولا وفرشا مستشهدا بشاطبية إيه؟ قال رحمه الله wafi masu yawahu lalkisa'i eh eh ƙala rahimahullah wafi masu yawahu a inda ahaya ya zo babu wawun a inda ahaya ta zo babu wawun lalkisa'i mugila ga kisa'i kadai ake ma imala ƙala rahimahullah wa ru'yaya والرؤيا ومرضات كيفما أتى وخطاياي مثله متقبلة yanzu waɗannan waɗansu wurare ne da ke sa'i shi kaɗai yake ɓanta da yi musu imala eh? khataya eh, o ne wa ru'yaya mun samu kalma ta farko ai abin da yasa ba mu hada da da ahaya ba saboda ahaya in mai wawance ce hamza da kisa'i ne in kuma bawon shi kaɗai ne kin ga anan akwai nau'i na tarayya kaɗan da da hamza to amma a waɗannan shi kaɗai ya yi su ru'yaya ah, ru'yaya in kuntum ta aburun ko in kuntum abin ru'yaya haza ta'wilu ru'yaya min qablu qala ta'ala rabbi haqqan to kisai shi ke mata imala ya ce ru'yeya ru'yeya haza ta'wilu ru'yeya kun lura ko haza ta'wilu ru'yeya bisa ya ce wa ru'uyaya mun samu kalma nawa daya wa ru'uya da kuma ar-ru'ya lirru'ya in kuntum ta'burun lirru'ya ta'burun ko da kuma qad saddaqata ru'ya qad saddaqata ru'ya sai ya ce a ru'yi shi wa kenan kisa'i shi kadai kisa'i shi kadai a karanta mana da kisa'i shi kadai le le ga kad kuma wa kad sahabar zailan da fa zarna zannaba eh صدقت ai za ka ce lazim sai ka hada shi shaɗiya lazim sai ka kawo shahid kawo dalili dakatar ru'uye dakatar ru'uye shi ne ba za ka ce qad sadda ina eh menene لقد صدق الله ورسوله رؤيه بالحق لقد صدق الله رسوله رؤيه domin an ru'ya ya ce an ru'ya muna da lin ru'ya muna da qad saddaqatur ru'ya la da sadaqallahu rasulahu ru'ya wa ma ja'alna ru'ya wa ma ja'alna lati a rainaka eh, wa ma ja'alna ru'ya waqfan wa ma ja'alna wa ma ja'alna ru'ya allati in zaka wasu kaga wasulan ba imala waqfan da imala shine waqfan wa wasulan in za a tsaya ga hukunci in za a wuce ga hukuncin yanzu muna da ru'uyaya sa'i shi kadai kun ga mai idafa kenan ko yawa muna da ar ru'uya mara idafa kuma ku lura yayi itlaq bai qayidi ba duk ru'uyaya na qur'ani da kuma duk ar ru'uya na qur'ani nawa kenan wa mardatu kaifa ma ata da mardat duk yadda ta zo ta nawa kenan ta uku duk yadda ta zo ta zo mansub ne ko ta zo majrur ne kullura da ke ko eh, eh, wacce marzuwa ta kika tuna eh, tabtaghi marzata azwajik sai zama tabtaghi marzata azwajik tabtaghi marzata azwajik a karanta mana qad saddaqta ru'ya da khalaf da fataha kenan ba qasaddaqta ru'iya saboda wannan abin da ke sa'in shi kadai ya kibanta da shi ne imalan amma idigami tare suke eh tun da ba sa cikin eh ba sa cikin najimin ba da dallawa to sai ga kama ka rike na ashe sai ce ga wani anan baka faɗe ni ba gani tabtaghi mardiyata ay eh, najmun bada fa izharu hako nam eh, eh, menene yake cewa abin warhabaniyata ne fitar da uwa ma ka tabna alim illa ibtigha'a yau a ridwanillah ne wannan ko wannan mardatillah mardatillah kun gane ne mardatillah wancan mansubi ne mardata shi sa kaifa ma duk yanda yazo yazo mansubi ne ko yazo majrur mardata ake nema kun gane ko marudata sai karanta marudeta marudeta ai babu babu eh, masa mana nan uku sai mu je na hudu wa khataya mithluhu mutaqabbala da kuma khataya khataya na lakum khatayakum khata'ikum khata'ikum lura da ke ko sai mu tashi daga khata'ikum ba sai mun biyo daga naghfir lakum ba domin naghfir lakum akwai tukufar lakum akwai yugufar lakum akwai yugufar lakum ga ra'un da lamu eh. a ba shi bane ba wani ba eh, yana can farko farkon yana can Ina eh, nan ɗalibin kulfi ya zula eh, <laughs> jazaman ba eh, jazaman aiki shi ne na kafir jazaman ce fara gamba ai ga gani khatayikum kullura shi ma kaifa ma'ata ga yanzu ya zo da mudaf ila kafin khitab da kuma min khatayihum min khatayihum ko kuma ya gafira lana khatayana khatayina khatayina mun samu guda nawa guda hudu sai mu je na biyar duk wannan nake sai ne shi kadai mu taqabbala duk karbabu ne wa mahayahumu aidan wa mahaya humu mahaya hum wa mamatuhum eh, na suratul jasiya a amuje mu tashi mahayahum din dan sawa'u din nan akwai sawa'an akwai sawa'un eh, mahayehum wa mamatuhum kisa'i ne kadai ya karanta mahayehum wa mamatuhum a suratul jasiya mun samu biyar kenan ko sai na shida wa haqqatu qatihi da haqqatu qatihi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته حق تقاته قال رحمه الله وحق تقاته تؤمن إلا أن تتقوا منهم تقافة ونقى سيترشي سيتشي وحق تقاته تقاتي مي حقا dan kada ka kawo illa an tattaqu minhum tuqa wannan illa an tattaqu minhum tuqa gaba ɗaya su ne da hamza da kisa'i duk suna mashi imala da hamza da kisa'i duk suna mashi imala illa an tattaqu minhum tuqati ai daga takawa ne eh kin ga akwai alfun kenan za su ma abin nan ya sun shiga cikin ya atul isliya eh a ta'anif ko dai ya ya unta asali eh ko ta anif ɗin ko yawon asali duk zai shiga ciki waƙaitu eh amma ai taqawa ce kaga taqawa alfu ta anif ce ko ala wazani fa'ala yawa to anan gaba ɗaya suka kenan wa haqqatu qati duk da shi ma fa irin wancan yawon din ce amma hamza bai ruwaito da da imala ba eh yasa ya ce haqqatu qati kenan wa in kana wa in kana a ah, kiyasi yana shiga a waɗansu wurare yadda amma dole riwaya ita ce gaba riwaya ita ce gaba kullum tun daga yadda shi bai ruwaito duk da akwai ya'un din amma bai ruwaito da ana yi ba eh tun da bai ruwaito da haka ba shi hamza sai ba zai abin nan ba kai a yasan ce idan hamza yana yana tahajjud yana qiyamul layli subhanallahi Eh, wani suka halarci kiyamun lele din eh, tahajjud din hamza murattila saburan yi ƙoran imamun saburan yi ƙoran murattila Allah ji shi eh. innan kun gane bambancin haƙƙatu ƙeti ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haƙƙatu ƙeti ki sa'i kadai illa an tattaku illa an minhum tuƙe dukan su biyu a eh, hamza da kisa'i shi kaɗai roito wannan amma eh, tuƙe eh, duka su roito da su roito ya fita daga ka'idansa na cewa kalmar da yawa yana cikin istisna'at din hamza yawa yana cikin istisna'at din hamza قال رحمه الله وفي hadani هداني وفي قد هداني وي هداني مي قد shi a wannan laisa amurka mushkila wallahi al'amarin ka ba wani iskali laisa amurka mushkila ƙulwar da ke ko eh Eh, wafi qad hadan wafi qad hadan sai ce wafi qad hadin lura da ke ko sannan yana ya atul zawa'ir ko baya yi eh tunda eh domin ku lura da kyau akwai kad ya kawo kadin ne don ka fahimci akwai kul innani hadani rabbi kul innani hadani rabbi law anna allah hadani na suratu zumar waɗannan guda biyu kul innani hadani rabbi da kuma law anna Allah hadani duk hamza da kisa'i sun musu imala hamza dai yayi imala su amma yanzu muna faɗan na na na kisa'i ne kadai yasa ya ce wa fi qad hadan kenan a qad hadan banda hamza kisa'i ne kadai yake yin imala amma sauran wal inna wal inna rabb innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qayyiman ko qiyaman da kuma law anna Allah hadani duk hamza da Kisai da sun karanta hadeni hadeni qul inna qul in qul innani hadani hadeni rabbi qul innani hadeni rabbi kisa'i haka ya karanta haka kuma hamza ya karanta qul innani hadini dan yana yin saktu a duk inda ake na kallo Eh, amma akwai karatu sosai tukunna kun gane wannan wurin mai bambancin hamzar kisai ana? a hadan mai kadi yawwa kisa'i ne kaɗai yake yana musu yana musu eh shi kuma hamza bai musu a mai mekad mekad mekad to a karanta mana mana a karanta mana da a karanta mana da da abul haris a karanta mana da abul haris wa qad hadan shi ne to a karanta mana da da khalaf daga wa tasbutu fil halaini lawami'un ko wa tasbutu fil halaini lawami'un wa fil wasli hamadu shakur wa fil hamadun shakuru imamu shine fil kenan to kin ga yanzu kuma ya tsayawa akai inda an yi wasli ne sai shakurin su to a karanta mana da khalaf za a yi sakatu a ce kul sai a karanta mana muje ƙul innani mun yi shi hadain hadain a'a yi nan mun tsaya ne kullum rage ko kuma idan za a tsaya ita ya uza'ida ita ya'u za'ida ana tabbatar da ita ne in ma tana ciki waɗanda su suke tabbatarwa ɗin kenan tukunna ko da tana ciki to suna tabbatarwa ne wasulan shine wa fil wasli hamadu shakuru imamu kullum da ke ko amma nan ai tsayawa maka yi to tunda tsayawa maka yi za mu tabbatar da imala ne amma ya'uzaida za'ida ba za a tabbatar da ita ba ko nake ji wa qad hadin a tsaya a tsaya da khalaf mm. da khalaf na ce akwai ya'u na ciki ai hada ne hada yana cikin ne saboda yana cikin sana'at yau yana cikin sana'at din shi in ba ka ba hada ai malam ma ya ba da misalinta shi ne farkon misali da malam ya kawo amma wadda tana cikin istisna'at ɗin hamza kullum da ke ku barakallahu fikum sai kul innani hadani rabbi a karanta da abul harif eh cikin hadeni sai in ji kamar kuna ta kalili fa eh. amimin to a karanta da da khalaf ul innani qul innani hadani rabbi hadani da khalaf eh eh da ke ba ka a ta a'a قل إنني هداني ربي نمتا قل إنني هداني sai na ji kamar kin takalin zu. sai na nawa za mu je yanzu na shida na takwas za mu je ko sai imam shatubi rahimahullah ya ce wa filkafi ansani wa filkafi ansani a suratul kafi akwai wa ma ansanihu illa shaytan wa ma ansanihu illa shaytan aha shi ma kisa'i ne kadai ya imala ya karanta ya kenan a akwai madda hafsu ne kaɗai ya ce in an sani hu hafsu shi kaɗai ya karanta an sani hu da shi da alaihullaha wa ma'ahu alaihullaha fil fatihi wa sala eh, eh, eh. aha diga ce me a za ku haɗa ne wa ma an sai nihi wa ma an sai nihi wa ma an sai nihi illa shaitan an sanihu e an sanihu da alaihullaha amma sauran da su karanta an sanihi da alaihullaha hmm. ina jin a maimaita maimaita maimaita eh cani ki maimaita ki maimaita an illa shaytan to a karanta da hamza da khallad a mimita ba ne kaɗai ya an sami eh. a karan da khallad da mimita da khallad na farko dai madda ja hudu a ja hudu ja hudu an sanihi yasa aka ce a karanta da khallal dan shi zai tabbatar da wannan shi kadai yake na'am maimaita maimaita ma ansani wa ma illa ansanihi illa shaytan kenan an senihi me yake da suna ki sa'i shi kaɗai mun samu nau kenan takwas za mu je na tara wa min qabalu ja'a man asani kafin an sanihi na suratul kafi akwai wanda ya zo shine man asani na suratu ibrahim shine man asani na suratu ibrahim wa man asani fa innaka ghafurur rahim to sai yace ce wa man asani wa man asani shi wa kenan fi kisa'i dan ku karanta wa man asini karanta yanzu wa man asini asini ne kamar kina ta kalili ta kalili haka mhm. waman Ah! ومن عصيني فإنك غفور رحيم ومن عصيني عصي عصي عصي عصي إيه ميميتا ومن عصيني ميميتا

wa man aseni wa man aseni aseni ase ase an E, maimaita eh fa'inaka aseni fa'inaka gafuru a karanta da shu'uba ka haus wa ausani bi maryama yujtala wa ausani bi maryama yujtala na nau kenan to mun je wa ausani wa ausani bis salati waz zakati ko eh asani na goma kenan nan a sai mun gama na goma za mu je yanzu wa ausani nam eh shine na goma wa ausani bis salati mu ci gaba

a karanta da khalaf abokin hamza ɗalibin hamza قال رحمه الله يجتلى وفيها وفي طاسين آتاني الذي وفيها هكذا أكوي أتكنتا سورة مريم كينا وفي طاسين لكم سكن سورة طاسين سورة النمل آتاني الذي آتاني Eh, a suratu maryam a suratu maryam akwai ataniyar kitaba ko a suratu namli akwai fama ataniyar lahu ko fama atanin lahu eh, eh, akwai masu shari'a akwai masu tabbatarwa na'am ku karanta fama ateni a karanta mana da kisa'i a'a ah, na suratun maryam zamu fara yi a ah, ataniyal kitaba me yake cika ah. ataniyal kitaba abba akwai wawan a'a ataniyal kitaba O cara karanta tá <laughs> ji. Ana kuma? an ku karanta ku karanta ku karanta a maimaita da kisa idin wa yawon idafa fa a'a yanzu shi ya yake karanta yana mata fata ne ko yana mata sukun eh, fa khamsu ibadu idud dan ya ce wa fillami ya ce wa fillami ya ce wa fillami arba wa asharatin to nan ba ga alamu ta'arifa shine alkitab ai ku ke sauraro ai ba alkitab ita ta biyo yawul idafa ba ita niyya din to tunda yanzu al ta biyo shin zamu yi wa yawul idafa sukun ne ko zamu yi mata fataha shin zamu ce fa ma a abin nan atenil kitaba ko ateniyal kitaba ko ko mu tsaya mu ce ateni Eh? eh kama ya ce ya ce wa fillami littarifi arba asharatin fa fashin fa ha fashin wa ahadiya fi ula wa kulli ibadi kana shar'an wa finni da himan sha'a ayati kama faha manzila fa kamsu ibadi idud wa ahadi radani wa rabbil lazi atani atani hula kai wato karatun suna haɗe da juna ne ko? eh eh karatun a tare suke da juna in ka fahimci wannan sai a koma ka wani to yanzu mu tsaya kan ateni makaranta mu tsaya kan ateni na a'a ateni Ateni. Ah. ateni mana ateni sai musana sai makaranta da da makaranta da khalaf atani daga ce menene daga ce a eh. ce eh daman da wani yake karantawa ateniyar kitaba da wanda yake karantawa atanil kitaba kowa inda zai tsaya zai tsaya ne da sukun ba zo karatun ba sai ku ga ta takurawa ina ta takurawa sai an zo sai an zo sai a gana cika tsauri gani lokaci eh shine ai ala rahimullah fi wa fi tasina atani allazi azatu biya ta a mandala sai mu je na atani allah fa ma atani allah khairun mimma ataku aha shi ma fa ma atani sai mu tsaya nan a karanta da wa kenan da kisa'i yanzu wa suke karanta suke tabbatar da ya zawa'id ya atu za'id a nan wasu lokacin na haka in matsance a haddace a haddace eh, eh? su ko akwai hadda yadda za a yi a kai ko su mana قال رحمه الله قال رحمه الله وحرف تلاها وحرف تلاها مكا سامو أتشان sha ɗaya ko sha biyu mana da ataniyar kitaba muna da ataniyar lahu man samu sha biyu ko? yanzu wa harfu talaha wa harfu talaha nawa kenan talaha ma tahaha wa fi saja wa harfu dahaha shine wahaya bil wawi tubtala duk da waɗannan da wawun suka zo asalin su wawun ne tala ya tulu kullum da ke ko tala ya tulu taha ya taho to amma duk da haka kisa'i kisa'i kisa'i yana mashi imala wa shamsi wa duhaha wal qamari idza taliha a karanta wa shamsi a wal qamari a karanta wal qamari ki ake kisa'i kenan wal qamari idza talaha sa mala yace wahaya bil wawi tubtala ita tala da wawun ce ko muna ta magana akan ya'un ne kisa ya nasanta wannan mai wawun ce amma duk da haka sa'i yana mata imala sai tahaha aha والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليل والأرض وما والأرض وما طحاها كو والأرض وما طهيها والأرض وما طهيها أميمتها والأرض وما طهيها سوى في سجا سجا والليل wallaili sai da haha da haha fa ba da zalika eh, wal'arda to fa wannan duk na kisa'i ne shi kadai wannan duk kisa'i guda nawa muka samu yanzu sha shida sha shida na kisa'i ne shi kadai e tubtala amma kuma ki sa iya musu saboda an kullu ya nasanta mana ko dai ya eh, abin alfu ta'anis ko kuma ya al'asuliya ko zawatul ya'i kenan zawatul ya'i ko kuma alfatu ta'anis to amma wannan ba ta cikin alfatu ta'anis sannan ba ta cikin eh, zawatul ya harufa kalmomi masu ya'un wawun ne amma duk da haka yasa ya nasanta maka wahaya bil wawi tubtala asalin kalmomin wawun ne kalmomin wawon ne ba asalin kalmomin su yawon ba ki zo karatun jiya ba shi ne ku yi haƙuri da ni eh. to bari maɗan sha iska kaɗan ku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik